a kare lahu, waɗanne irin abubuwa ne mutum zai iya ci ba tare da azuminsa ya karye ba eh akwai su kaga zai iya cin duka azuminsa ba zai karye ba gaskiya ne haka zalika zai iya cin muguwar tsayuwa azuminsa ba zai karye ba gaskiya ne kare lahu. kuma zai iya cin tafiya eh azuminsa shi ma ba zai karye ba nan. haka zalika zai iya wato cin zaman gida ba tare da azuminsa ya karye ba sai dai kawai ya lazamci wanke hannu ko da yaushe to gaskiya ne tambaya ta gaba sai tambayar mu ta gaba karma kallahu wai mutum zai iya yin alwala da ruwan shayi duba shi din ba najasa ne? eh zai iya yin alwala da ruwan shayi idan har ya san akan biredi zai yi sallah ba hmm. zai iya yi gaskiya ne kuwa tambaya ta gaba to a karma kallahu tambayar mu ta gaba kuma kusan ita ce ta ƙarshe wai shin mutum zai iya yin sahur da garin kwaki eh babu shakka idan mutum ya san ubansa in yamuri ne zai yi